نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته yau alhamis 25 رمضان watan ramadan يدي ya na shekarar 1440 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makan zuwa madina wanda ya daidai da 30 ga watan mayu shekara ta 2019 miladiya a wannan yammaci a wannan masallaci mai albarka na masjid bilal da yake nan bella road a kasuwar sun ga kano har yanzu ba mu gushe ba muna wannan tafsiri mai albarka kuma jiya mun kwana a aya ta shida mun shiga aya ta bakwai to amma saboda bayanan da take bukata akwai bukatar mu sake maimaita saboda mun tsaya a daji ne gaskiya ɗaya kenan sana abu na biyu kuma insha Allah ta'ala gobe za mu rufe wannan karatun sai yawan rai kuma abinda muka yi Allah ya albarkace shi insha Allah na muje أعوذ بالله أنزل عليك الكتاب منه آيات ubangiji ya ce huwa alladhi anzala alayka kitaba minhu ayatun muhkamat shi shine wanda ya saukar maka da littafi alkitab nan ana nufin alkur'ani ya muhammad sallallahu wa sallam wannan littafin a cikinsa akwai ayatun ayoyi muhkamatun a jalai sunansu muhkamat daga cikinsu akwai umul kitab fatiha kenan wa ukharu sauran fa mutashabihat shi ma wata kiwace da za a ja layi yanzu idan mun kalli wannan wato qur'ani za iya cewa an kasa shi kashi biyu kamar da muka gabatar ce akwai muhukamat a ciki akwai kuma mutashabihat ko da yake akwai malaman da idan sun tashi su suna kasa qur'ani ne zuwa kashi uku suna ganin ƙur'ani in an tashi ya kamata a kasashe kashi uku suna da dalilinsu alƙaulul awwal shi ne alƙur'an kulluhu muhkam ƙur'ani gabaɗayansa muhkam ne domin ubangijin da kansa shi ne ya ce kitabun alif lamura kitabun uhkimat ayatuhu thumma fusilat min ladun hakimin khabir Allah abudu illallah innani lakum minhu nadhirun wa bashir ɗaya kenan sannan akwai wanda suke cewa kuma ƙur'ani gaba ɗayansa mutashabih ne mutashabih me hujjar su الله نزل أحسن kitaban نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية كتابا متشابها da kansa ya kira ƙur'ani mutashabihan ma'ana gaba ɗayansa mutashabihin can kuma ya ce muhukam ne gaba wannan ƙauluka guda biyu kenan ƙauli na uku shine wato ya kasu kashi biyu muhkam da mutashabi kamar da wannan ayar ta faɗa wanda suka faɗi wannan hujjarsa shine wannan ayar da muka karanta kuma wannan ɗin shine zance wato mafi inganci duk lokacin da ka faɗi a zance mafi inganci to sauran su kuma sai ka je ka ba su wata fassara maimakon a wurgar da su domin aljam'u aula aljam'u aula min at-tarjih ce ta usul mana ka fassara duk wani saɓani yanda zai yi a ɗauki magana maimakon aurigar da ita ce ba ta da amfani yanzu wanda ya ce alƙur'an gaba ɗayansa muhkam ne me yake nufi abinda ake nufi yani kitabun muhkamun al-ihkam anan yana nufin al-itqan al-muradu bi ihkamihi yani itqanuhu وعدم التطرق وعدم تطرق النقض والاختلاف إليه ya zama cewa an kyautata shi kuma ba tufka da warwara a cikin sabab kuma saɓani don littafin da yake haka babu shakka da littafin muhukam ne lokacin lokacin in an kalle shi a yare to ba laifi a kira shi muhukam gaba ɗayansa min hadhihi alhaythiyya anna alqur'ana kullahu muhkam in an kalle shi ta nan bangaren to muhkam ne wannan sannan ya za a yi kuma da wanda suka ce ƙur'ani gaba ɗayansa mutashabih ne shi kuma abin da ake nufi da tashabih shine kaunuhu yashbahu ba'dahu ba'dan wani bangaren sai yana kama da sashi fil haqqi was sidqi wal i'jaz a wajen cewa wato ƙur'ani gaba sa gaskiya ne to ko ina haka yake kenan da nan da can da nan da can min hadhihi al haythiyya annahu mutashabih limadha li'annahu yashbahu ba'dahu ba'dan sashin kama da shashi haka nan wasiriq da gaskiyar da yazo da ita wal ijaz kowane bangaren sa kowane bangare na qur'ani mu'jizun ne ana ya isa ya zama mu'jiza ashe an can mu'jiza ne can ma mu'jiza ne nan mu'jiza ne wurin da aka karanta dazu mu'jiza ne inda aka karanta jiya da wanda za a karanta goben Allah ya kama mu'jiza ne to kenan ba laifi a kira shi mutashabih ko ina ya kama da juna ne fassara wayancan ɗaya kenan abin da ya rage shine mai ma'anar muhkam ɗin da mutashabi me ma'anar su a wayanda suka dau cewa qur'an ba'dhuhu muhkam ba'dhuhu mutashabi yanzu ba ma magana akan ehkam da tashabu a matsayin ɓangaren ma'ana lugha na yaren larabci a'a bi ma'ana al ma'anarsa ta a wajen malaman ulumul qur'an in an ce muhkam me ake nufi sun ce huwa ma urifa muradu min duk abin da an faɗe shi za a gane me ake nufi shine muhkam imma bi wa imma bi ta'wil ko abin ya zama ya fito fili ko kuma sai an yi fassara shi wannan shine muhkam mutashabih fa kishi wancan shine wanda ko an yi bayani ba za ka gane ba kaman qiyamus sa'a yaushe za ta tashi ba wanda ya sani yasalunaka anis sa'a عن الساعة أيان مرساها إما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها سألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو لا تأتيكم إلا بغتة دون أن ينون إلى اللي الأمر إن ساعة أنا تكن متشابه da fitowar dujali yaushe zai fito ba wanda ya sani wannan yana cikin mutashabi in mun kalle shi da wannan da wannan hurufu tahajji wa'annan harfan wanda aka babballa su a farkon da zan maka karanta wata alif mim farkon bakara ma irin ta ce alif alif ra sad tasin tasin mim gashi nan to duk wa'annan suna nuna wato tashabu um, abin nan uh, akwai akwai rikitarwa a cikin lamarin su saboda an ne fassara su zaka ji sai wannan ya ce wannan wannan ya ce wancan ƙarshen an gama gaba ɗaya sai dai a ce me Allahu alamu bi muradihi bihi wannan kenan wasu kuma suka ce al-muhkam shine ma la yahtamilu min at tawili illa mi wajhan wahidan in an tashi fassara shi to ma'ana ɗaya kawai zai dauka mutashabihi kuma abinda zai dau ma'ana sama da ɗaya yanzu da an ce ruwa kawai ka san wani irin ruwa ake nufi da an ce wato yaro yaro kenan mutum mutum amma da an ce sama fa wace irin sama za a iya nufin sama abin ya wuce kullum ma alaka da abin ke sama da kai kamar rufin wannan masallacin sunansa sama sannan ga kuma sama mai zub da ruwa yanzu duk wannan akwai tashabu saboda sama za ta iya ɗaukan ma'ana sama da ɗaya to wannan duk abin da zai iya ɗaukan ma'ana sama da ɗaya ana cewa shine mutashabi a wani ƙaulin an ce muhkam shine ma kana ma'qulal ma'ana duk abin da idan an tashi fassara shi ma'anarsa za ta fito kuma da an faɗa kowa zai gane wannan kan tabbas shine muhkam Ah, mutashabih fa shine sabanin sa saboda haka maqulal ma'ana shine da an tashi magana akan adadin salloli kowa zai gane me ake nufi da an ce azumi kowa ya san me ake nufi ana cewa asiyam siyam ya san ramadan ake nufi ba sha'ban ba to maganganu dai masu kama da wani wasu kace al-ala muhkam shine mastaqalla bi nafsi da abinda yake self dependent da kansa ya dogara da kansa that is indispensable baya buƙatar wani abin sai ya fassara shi wannan shine me shine muhkam a mutashabihi fa shine wato ba zai fassar ba sai hada shi da wani abu sai an taimaka masa ko kuma muhkam shine ma ta'wiluhu tanziluhu ana fassara shi ka gane me ake nufi mutashabihi kuma shi sai an zo ana taimaka dogon bayani huwa ma la yudra illa bi ta'wil sai an yi dogon bayani sannan za a gane shi muhukan wasu suka ce mata karrara alfazu an faɗe shi a nan an faɗa nan an maimai ai aka yi ta maimaita shi in kana neman muhukam ta wannan ne wasu suka ce la muta shabe shi kuma shi ne kishiyar wannan to wasu suka ce a la fara'id da wa'ad wal wa'id abubuwan duk da Allah ya farlanta su ne wato muhukam saboda da abin da za a maka magana za maka da yare ne wanda za ka fahimta to a takaice dai duk wa'annan abubuwan sabani ne akan meye muhkam meye mutashabi kuma a in mun kalli ayar zuwa ƙarshen fassarar za mu ga cewa eh lallai wancan cewa ma ta'wiluhu tanziluhu mutashabih kuma ma la yudra illa bi ta'wil abu shakka wannan yayi kusa da ma'anar muhkam da mutashabih din kamar za zamu gani da abinda an aka faɗa kan ana faɗa zaka gane shi to wannan shine muhkam mutashabih kuma sai sai wato ba za ka gane shi ba sai an yi ta'awili watakila ma kamar yadda zai zo a nan gaba ba kowa ne san shi ba to yanzu dai wannan su bayanai akan me muhkam me mutashabi yanzu abin da ya rage bari mu karasa fassar ayar akwai wata gaba da zamu sake dawowa kanta ubangiji ya ce fa amma alladhina fi qulubihim zaygun kaga waɗanda a cikin zakatansu akwai zaigun karkata da tsatsa da kuma karkacewa daga hanyar gaskiya tabbas kullum su bata suke so to su duk in an tashi fassara qur'ani su ba muhkam suke ne ba mu mutashabih suke ne ba ashe mutashabih shine wanda abin da yake ba straight forward ba kenan kuma har wannan ayar yanzu zargi take tana zargin waɗanda su mutashabih suke nema saboda shi shine baya wato fasararsa ba a take ba kuma ya fi kusa da ya kai ka zuwa bata saboda ba a yake ba ashe wannan zargi ne kenan akan kan shi mutashabihi din amma akwai kuma sanda zamu iya janye wannan zargin saboda wani wato wani rikici da zamu gani a nan gaba kaɗan ubangiji ya ce fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha alfitnati wa a ta'wilihi wayanda a cikin zakatansu akwai san kakali da neman su da abin da yake a fili ba shi suke nema ba wanda yake a lungu shi suke nema to irin wannan mutanen zaka ga su kullum ma ta sha ba minhu abinda me yake rikitarwa a wajen fassara wanda sun tashi za su fassara shi yadda suke so gwargwadon san ransu to shi irinsa suke nema ibtigha alfitnat ba dan komai suke wannan ba sai dan neman fitina wabtigha a ta'wilihi da kuma neman yanzu za su yi tawilansa tawilan batilan tawili karkatacce yanzu idan mun kalli wannan za mu ga wato misali na kusa-kusa shi ne kama abinda nasara suke yi nasara eh, da su eh, sun ɗau wa kalimatuhu alƙaha ila maryam wannan akwai tashabuha a ciki wannan kalma ce mutashabiha eh, innamal masih isa ibn maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun minhu annabi isa dan maryam ba kowa ba ne face wato rasulullah manzan Allah ne amma bai tsaya a nan ba kalimatuhu kalmar ubangiji ce alqaha ila maryam da ya wurga ta zuwa ga maryam sai ta ɗau ciki wa ruhun minhu kuma ruhi ne daga ubangijin to su yahudawa yanzu sun fada daga cikin alladhina yattabi'una sha baha minhu ibtigha alfitnati wa ibtigha ta'wili ah, saboda ne saboda da suka tashi sai suka fassara kalimatuhu alqaha ila maryama akan cewa isa ɗan Allah ne ta'ala an zalika uluwan kabira tun da yanzu an rasa ubansa to waye ubansa huwa juz'un min Allah wani bangare ne na ubangiji tunda ubangiji ne ce kun yakun ana hura hannun rigar ta kawai sai ta dau ciki to daga ina yake wannan a to ai dan Allah ne kawai ala hadda qaulihim ta'ala Allah ma yaqulun ulun kabira saboda haka sai suka bar muhkam me muhkam akan sha'anin annabi Isa in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani isra'il an gane wannan Allah subhanahu ta'ala ya ce Isa ba kowa bane face bawa bawan mu ne Amna alaihi muka masa ni'ima ni'imar shine raya matattu warkar da makafi yin tsuntsu na na tabo ya hura masa rai ya tashi ya zama na gaske wannan dai ni'ima ce da mai kurma da mai albaras da bebe duka ya warkar da su bi idinillah yanzu in huwa illa abdun an'amna alaihi shine muhkam shine bayani straight wanda ubangiji yake so a'a su ba wannan suke so ba dan me ibtigha alfitnati wa ibtigha ta'wilihi saboda haka ittaba'u ma tashabaha min sai suka tafi abin da yake da tashabihi a ciki sai suka dau kalimatu alqa'ila maryam suka ce dan Allah ne ɗaya kenan ubangiji yace wannan barna ce daga ɓangaren wannan nasara ga abu ya fito a fili amma suka karkace ga muhukam ga mutashabi sai suka ɗau mutashabi suka riƙe shi gam ibtiga alfitnatu wabtiga ta'wilihi domin don su fassara shi yanda suke so don kuma su yada fitina ubangiji ya ce wa ma alamu ta'wilahu illa ko da yake ba wanda ya san fassarar irin wa'annan abubuwan tafsirin mutashabihi da ma'anarsa ta haƙiƙi sai ubangiji shi kaɗai sai wa sai ubangiji shi kaɗai to idan mun kalla idan kun dubi ƙur'anin ku za ku ga wata ƙai ƙaramin mimin a kai an ganta wannan alama ce ta alwaƙaf allazin waƙafi na dole waƙafi na dole ma'ana yanzu idan ka zo فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله سيكاس أنا إلا الله سبدا من سبدا أكوي ميم لازمة تفيد على لزوم الوقف تنانون تشوى دولة dole ne كما tsaya a dakatawa ce amma والراسخون في na يقولون na به kullum min inda ربنا yanzu wannan wakafin da za a yi a nan wannan in ba ta bajiya na ce tana daga cikin ayoyi wanda muka haɗu da rikicinta wajen fassara ta sama da shekara ashirin na jami'ar madina wanda har malaman kansu sai da aka nemi taimakon wato manyan littattafai na ulumul qur'an irin su al-itqan da al-burhan da kuma sauran manyan tafasir wa'inda suka fice wajen fidda ah, nahawun ayoyi irin su ad-durrul masud na as-samin al-halabi na gaba ba mai shi anan ban sani ba ko akwai shi a Kano ba ad-durrul mansur na suyuti ba wannan sunansa ad-durrul masud al-masud wanda ya shi shine as-samin al-halabi ah, ya fita sosai da shi da al muhid amma shi al muhid akwai shi abin da nake so in ce shine yana daga manhajinsu shine kula da nahawun da inda aka samu rikici wannan ayar bangaren rikicinta shine nan wurin yanzu sabanin da aka samu da kuma yadda fassarar ayar zai fito yana da alaƙa da tsayawa akan illallahu da kuma wucewa a wurin ma'ana gwargwadon yanda ka tsaya akan illallahu da kuma in tsayawarka da wucewa gurgudan irin fasarar da ka samu shi yasa wato malamai suka yi a akan yanzu da nan yace wa ma ya'lamu ta'wilahu illa illallah to illallah za a tsaya a wurin sai ya zama warasikhuna fil ilmi ataf ne wannan waqt din ne wa ma ya'lamu ta'wilahu illa illallah ba wanda ya san fassarar mutashabi sai ubangiji warrasikhuna fil ilmi tare da matabbata wanda daga daga dagansa suka kafa a cikin ilimi su ma sun san fasara mutashabih kenan saboda idan wawu din wawul ataf ce kaga tana nuna ma'ana musharaka a cikin hukuncin abin da ya biyo bayanta yana musharaka da abin da yake ya gabace ta kenan wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warrasikhuna fil ilmi su ma ya'lamu ya'lamuna ta'wilahu kama ya alamuhullah kamar yadda ubangiji ya san ta'awilin mutashabi shi kadai to a rasukhuna fil ilmi su ma sun sani su ma sun sani kaga anan sai ya zama me sai ya zama yaquluna hal ne wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war rasikhuna su ma sun san fasaran mutashabi shi halin su zaka ji suna cewa yaquluna amanna bihi kullum min inda Eh, mun yi imani da abin da yake cikin mutashabi ko mun gane ko bamu gane ba amma dai mun san fassarar mun yi imani mun yadda da muhkam da mutashabi duk daga wajen ubangijin ubangijinmu yake wannan idan mun wuce kenan وما يعلم تأويله إلا الله ilmi An gane? يقولون أنقاني والراسخون في ilmi yaquluna yani ya'lamu ta'wilahu illa Allah war rasikhuna fil ilmi ma'ana aqaf ubangiji ya san fassara sa sannan rasikhuna fil ilmi su ma sun sani ɗaya kenan sai kuma abin da yake mashahuri shine waqafi anan wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ba wanda ya san mota shabi sai ubangiji yanzu wannan waw din isti'nafiyya ce yanzu sabuwar magana ake la ya'lamu ta'wilahu illa Allah والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا أن قالوا أنه والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا سابور مغنش يا كاكا سم سابور مغنش قاوونا أفركم مغنم والراسخون وأنهم كمشيني استئنافية معناه أم فار مغنى دائت إذن يا زمهكا واتو mubtada ne warasikhuna fil ilmin gabaɗayansa mubtada ne an fara magana yaquluna na bihi shine khabar an gano wannan wannan akwai rikici Allah ya bamu ladan sauraro an gane alalan sir Allah ya ladan sauraro wala ko baka gane ba kana da lada mana wala wala sai wanda ya gane ko baka gane ba kana da lada yawa Allah sai ce ya magani eh. warasu rasu warasu huda fil ilmi kaga wayanda suka tabbatu a cikin ilimi ma'ana manyan malamai bijima bijiman malamai eh su wayannan kan zaka ga suna cewa amanna bihi kullum min inda rabbina su basu su san mutashabihi ba a wannan fassarar amma duk da haka sun yi imani da shi idan an ce ar-rahmanu ala al-arshi stawa ba za su tsaya suna fassara a ina yake dare dare akan al-arshi ta ina wani irin gado ne wani kala ba ba ruwan su da wani kawai amanna bihi kullum min inda rabbina sun yadda cewa daga wajen ubangijinsu wannan sakon yake kawai sun yi imani da shi eh kullum min inda rabbina ah, amma idan mun kalli wacan fassara ma ya alamu ta'awilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi ma'ana ubangiji ya san fassarar mutashabi sannan rasikhuna fil ilmi matabbata a cikin ilimi su ma sun san fassararsa shi yasa ma ke cewa amanna bihi kullum min inda rabbina wannan wato malamai kalilan eh, su suka tafi akan wannan amma eh, daga ciki akwai mujahid kuma riwaya ce guda ɗaya daga abdullahi Ibin abbas shi ya sa ma yake cewa ana min manya alamu ta'awilahu ni ina daga cikin waɗanda suka san tawilan mutashabi shi ya sa ma a wata qira'a tasa baya tsayawa anan yana cewa ma ya'lamu ta'awilahu illa Allahu ya fil ilmi yaquluna amanna bi baya tsayawa kuma wannan shine ikhtiyarin al-Imam An-Nawawi ma'ana shine abin da Imam An-Nawawi ya zaba na cewa lallai ubangiji ya san fassarar mutashabi amma rasikhuna fil ilmi su ma sun sani a sharhin Muslim uh, al-Minhaj Ah, yana cewa wannan maganar kuma ita ce tafi inganci duk wannan sabanin da muka yi ladabin alkhilaf sabani idan an gama to kuma sai a faɗi wane ne yafi inganci wannan maganar ita tafi inganci yana cewa domin me domin ah, ba zai yi a hankalci a ce ubangiji ya faɗi abin da wani bai san fassararsa ba sai shi shi kaɗai ba zai yi ba yau da haka e babu shakka ah, zai yiwu a ce ba kowa ne ya sani ba amma dai za a samu wanda suka sani saboda me saboda asalin alƙur'ani dama ai an saukar da shi ne domin a fahimce shi to ba zai a ce akwai wani ɓangare nasa kuma ba wanda ya san fassararsa kowa bai sani ba sai ubangiji ya ce wannan ba zai ba shi ya sa ya ce a ah, shi lalle yana daga cikin wato allazi na alamu da ta'awilahu amma magana ta biyun ta cewa a ah, isti'nafi ne war rasikhuna fil ilmi kaga waɗanda suka tabbata kan ilimi su ba su san mutashabihi ba amma suna yadda da shi kuma suna cewa kullum min inda rabbina da kam da mutashabi gaba ɗaya daga wajen ubangijinmu ne amma wannan kuma shine maganar mafiya daga cikin manyan sahabbai da tabi'ai da ma tabi'u tabi'in musamman ahli sunna su sun yadda akan cewa magana ta biyu mutashabi ba wanda ya san shi sai Allah shi kaɗai kuma ibn Abbas akwai ruwaya guda biyu daga gare shi ɗaya ita ce wacce muka faɗa a baya amma ta bin ita ce wannan kuma babu shakka malamai da yawa kamar shi a suyuti a cikin al'itkan yana kawo hujjoji da yawa akan cewa magana ta bin ita tafi inganci kuma ya kawo ma hadisai wanda bukhari da muslim suka rawaito daga aisha radiyallahu anha ta ce wata ran ya taɓa karanta wannan ayar huwa alladhi anzala alayka alkitaba har yazo kan ulul albab wa ma dhakara ila ulul albab sai ta ce ya rasulullah aw sai ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka ga waɗanda wato suke neman abin da ya fada cikin rikici kuma suna son ya sun fassara shi dole dole su nuna sun san shi to waɗannan su ubangiji yake nufi ka guje su kaga yanzu anan ya nuna fassara mutashabi laifi ne kenan ya nuna laifi ne tunda ya ce idan ka ga masu fassara mutashabi ka gudu ka tsaya ka gudu kar ka tsaya sannan da maganganu dai da yawa wanda suke karfafa wannan to amma dai duk wanda misali kamar yadda na nuna mafi yawancin sahabbai na nuna sallam da tabi'u tabi'in da manyan mutane masana ulumul qur'an irin su al'allama asyuti a itqan duk sun tafi akan wannan cewa lalle akwai abu mutashabi wanda ba wanda ya san fassararsa misali wa'annan huruful tahajjud din alif lam mim ba wanda ya san fassararsa saboda haka a shi a cikin shabe din da ba wanda ya san fassararsa suna cewa amanna bihi kullum min inda rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab babu shakka ba wanda yake tintintini ya gane wannan hukuncin ko kuma ba wanda yake daukan wa'azin da aka yi masa a cikin alqur'ani sai wanda suke da tunani mai kyau yani wanda kwakwalansu suna da al'uqulus salima almustanira kwakwalansu suna da haske kuma an faɗa ba suna karɓa saƙo banda wanda suke da kan kifi su wannan ba za su gane me ake nufi ba ubangiji ya ce rabbana la tuzigh qulubana eh su wa'annan su ne zaka ji suna cewa ya ubangiji kada ka karkatar da zuciyarmu daga kan gaskiya ba'da idh hadaitana bayan ka shiryar da mu wa hab lana bil ladunka rahma ya ubangiji kai mana baiwar rahma daga wajenka shine wato kai mana baiwa ka tabbatar da mu akan addininka kada mu samu zairi kada mu samu zargi shine wato ya zama muna kan shari'a mu bauɗi daga baya eh, eh, ya ubangiji muna neman shi sa annabi sallallahu yake yawan maimaita Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik thabbit qalbi ala dinik innaka antal wahhab ya ubangiji kai ne ah, wato mai yawan baiwa rabbana ya ubangiji innaka jami'un nas kai kai ne mai tara mutane za ka tattara mutane halittu gaba ɗaya ma kai ba mutane kawai ba a wannan rana ranar hisabi ranar nan mai ban tsoro zalika mun majmu'un lahun nas wa zalika mun mashhud wani yini ne wanda za a tara jama'a gaba ɗaya da halittu ma kuma wani yini ne da kowa sai ya je kowa sai ya je wannan wa man akhiruhu illa li ajalin ma'dud an kanga ba a je ba to yana ne bai zo ban kaga ba a kawo mutane ba ba a kawo kowa ba Ah, mana jinkirta shi ne ajalin ga wani ajali abin irgawa kuma abin ambato wanda in yayi za a zo da kowa ubangiji ya ce ah, inna allaha la yukhlifu al-mi'ad ubangiji baya karya alƙawarin sa da yace zai zo da kowa allahu la ilaha illa huwa lajma'annakum ila yawm al-qiyamati la rayba fi zai tattara ku zuwa a ranar kiyama kowa ya masa hukunci in khairan fa khairan fa in sharran fa sharra Eh, wa man asdaqu hadisa Allah haditha wane ne yafi ubangiji gaskiyar magana da yace zai yi tabbas sai din inna Allah la yukhlifu al ubangiji baya saba alƙawari da yace za a tashin wato lalle za a tashin kiyama idan ka zalunci wani kana ga kamar kiyama ba za a tashi ba to kai kuskure sai ya ce عنهم أموالهم ubangiji ya ce kaga waɗanda suka kafarta idan ubangiji ya kama su suka mutu a kafirci to waɗannan tabbas lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a dukiyarsu da suka tara a duniya ko ƴaƴansu kyawawa maza ne ko mata ko sun cika duniya da ƴaƴa wannan ba za ta amfane su da komai ba a wajen ubangiji ta yadda ba za a karɓi dukiyarsu a ce a kyale su ba saboda suna da dukiya a fanshe su ko kuma a ce ‘ya'yansu su kawo ‘ya'yansu a musu azaba a madadinsu wannan ba zai ba wa wula'ika hun waƙudin na wannan babu shakka su ne wato ubangiji ya ce makamashin wuta wannan makamashin wuta ne za su dawo a cikin wutar jihannama Allah ya kiyaye mu na'am ubangiji ya ce wato ka da abi ali fir'auna wallazina min qablihim wato kafircin da waɗannan suke yi halinsu bai saba da irin halayen ko sha'anin iyalan fir'auna ba fir'auna su ma fir'aunonin zamanin su ne ai mu ma a zamanin mu ai akwai fir'aunoni ga su muna kallon su ko ina eh, ayyukansu irin na fir'auna ne duk wasu ma suna yin abin da fir'auna bai yi ba yanzu eh, sun abin da fir'auna ya yi wa ziyada sun dora akan fir'auna ubangiji ya ce wa'annan wallazina min qablihim kuma halayen wa'annan kafiran na zamanin annabi sallallahu irin na fir'auna ne da alayensa da kuma irin mutanen ma da suka gabaci fir'auna din irin suwa irin su mutanen annabi hudu da mutanen annabi salih da mutanen annabi shu'aib da fir'auna da alayensa da mutanen wa'annan annabawan gaba ɗaya dukkan su kazzabu bi ayatina eh, hakika sun karyata ayoyin mu allati tadullu ala risalatin rusul ayoyin da suke nuna cewa manzannin Allah Allah ne ya aiko su sai suka ƙaryata mutanen na buhudu sun ƙaryata shi mutanen na salih su ma haka sha'aibu su ma basu gaskata annabin su mutanen su akadahum Allah bi dhunubihim Allah sai ya halaka su ya kama su ya musu uquba da saboda kafircin su wallahu shadidul iqab lalle ubangiji mai tsananin uquba ne kuma idan ya kama mutum ba zai iya kwacewa ba dalilin wannan wato saboda kafiran ƙwarai shawa a sake jawo hankalinsu ko kafircinsu wato za su ɗan yayyafa wa kansu ruwa akan kafircin da suke yi wannan shine dalilin da ya sa a wannan ake yawan tuna musu cewa wanda suka fi su kafirci da girma da nauyi an ɗona su a sikeli sun fi su to su ma sun yi kafirci wato bai musu alkhairi ba sa bai musu kyau ba saboda haka su ma su daina sannan ya ce ka zabu bi ayatina sun karyata ayoyin fa akadahum Allahu bi dhunubihim Allah ya kama su zunubin su wallahu shadidul iqab kuma ubangiji mai tsananin uquba ne na'am an ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka yakin badar wato ya ragargaji kafirai kamar da aka sani shine yaki na farko kuma shine aka fara cin nasara ta farko a cikin musulunci to da ya koma madina sai tare tara yahudawa yake ce musu ya ma'ashar yahud aslimu aslimu qabla an yusibakum Allahu bima asaba quraishan ku musulunta kafin Allah ya muku irin abin da ya quraishawa ƙuraisha Allah ya musu kace-kace to kuma ku musulunta kafin wato irin makomarsu ta same ku kuma hakika kun san ni nabiyun mursal kada araftum anni nabiyun mursal kun san cewa ni annabi ne Allah ne aiko ni don me kuke bata lokacin ku dan suka ce ya Muhammad wato a yanda suke faɗa da rashin ladabin su kenan kada ka roɗi cewa ka yaƙi wata jama'a ƙalilan daga cikin ƙwarai shawa mutum nawa ka yaƙa ne gaba ɗaya ta nawa ka yaƙa saboda haka ba su fi dubu ba ai ko ba ɗari uku ba ne kuka yaƙi dubu wannan mene ne wannan wannan agmaran ne wanda kuka yaƙa ai jahilai ne jahilai a ɓangaren yaƙi ma na ba su ƙware a wajen yaƙi ba mu yahuda mu muka kawo yaƙi mu muka san yaƙi saboda haka wato idan <coughs> wallahi in qataltana idan ka yaƙe mu to lalle za ka san cewa mu mazaje ne in ka yaƙe mu za ka san mu mazaje ne sannan kuma wato abinda kai wa ƙwarisha mu ba za mu bare kamar irinsa ba ta shi ne wannan ayar ta sauka ɓul ga musu ka ce na kafaru ga waɗanda suka kafirta daga cikin ahlul kitab ɗin da kake magana ma na yahuda kenan ga musu ka ce ba suna cewa su ba ƙwarisha ba ne ka ce su da ƙwarisha duk ɗaya ne ko da su aka buga sa to galabuna za a Rinjayeku wa wato sharu ne ila jahannama za a kora ku zuwa wutar jahannama wa bi isal mihad saboda haka babu bambanci tsakanin ku da quraishawa quraishawan da aka kashe su ma stran ne zuwa jahannama kawai tsarin shine jahannama ga fasinja tun daga filin badar sun wuce saboda haka kuma to sharu ne ila jahannama in dai kun mutu a anan to stran kawai jahannama za ku wuce ranar kiyama za a tashe ku zuwa wutar jahannama wa bi isal mihad idan makoma ta zama mashimfiɗa ta zama ita ce wutar jahannama totar da ita na to ubangiji ya ce ga ya musu ka ce su dai ƙuraishawa wannan su dai yahuda wannan wanda suke cewa su fa ba ƙuraishawa ba ne to ga ya musu ka ce kad kanat lakum ko kana lakum ayatun fi fi'atayn takatan lalle akwai aya gare ku ku jama'ar yahudawa a cikin sha'anin fi'atai ne ma'ana jama'u guda biyu da iltakata wato suka haɗu a ranar badar lilqital domin gwabzawa wa'anne irin kaman kai tambaya ne irin jama'u ne ubangiji yake cewa to gashi nan fi'atun tuqatilu fi sabilillah a ɗaya bangaren akwai jama'a fi'atun wace irin jama'a ce saboda an ce tuqatilu fi sabilillah sai muka gane mu'mina ce ma'ana fi'atun mu'minatun kenan fi'atun mu'minatun tuqatilu fi sabilillah akwai wata jama'a sune jundullah wa inna jundana lahumul ghalibun inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad sune jama'ar ubangiji ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون saboda haka dai rundunar ubangiji ah, sawa'un ta manzanni ce ko kuma wato ko ba manzanni a cikin su muminai ne babu shakka wa'annan su ne masu nasara ballantana wannan rundunar da annabi ma annabin da ya fi kowane annabi daraja wato a cikin halittar Allah da shi a cikin su to wannan <coughs> fi'a wannan kungiyar ko wannan jama'ar ita ce mumina saboda a cikinta akwai annabi sallallahu alaihi wasallam kuma su ma sun yi imani su din suna yin yaƙi ne fi sabilillah ba dan jahiliya ba ba dan kabilanci ba a suna yin yaƙi ne domin ɗaga kalmar ubangiji ɗaya kenan wa ukura ɗaya jama'ar fa kafiratun kafiratun kafira ce amma sai ya shiru saboda balagar alƙur'ani ukura kafiratun ita me tuqatilu fi sabili tagut wa ukura kafiratun tuqatilu fi sabili tagut ita kafira ce ba a faɗi a cikin me take aiki ba wa take wa aiki shaidan take wa aiki amma mun fahimci haka saboda an kira ta kafira amma waccan fi'atun ba mu san wace iri bace amma an ce tuqatilu fi sabilillah sai muka gane mu'mina ce idan za mu dawo da jumlolin ba tare da an cire komai ba cikakkiyar jumla shine fi'atun mu'minatun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun tuqatilu fi sabilit taghut wannan shine jumlar cikakkiya ba cire komai ba to amma saboda balagatul qur'ani anan saboda an faɗa abin a can sai aka tsallake shi aka hararo shi kawai talmihan a balaga ubangiji ya ce yaraunahum ko a ɗaya ƙira'ar taraunahum to an mun ɗau wannan yaraunahum mithlaihim ra'ayil ayn yaraunahum aqrabu madhkurin wato damirin na mustatir zai koma zuwa aqrabu madhkur su aka faɗa kafirai to ku su ne na ƙarshe an ce wa ukhra kafiratun ko kuma <coughs> abin nan wa ukhra kafiratun tuqatil fi sabila tagut to yarawnahum wa'annan wa'annan kungiyoyin na na shedan suna ganin muminai mithlaihim wato suna kallon su ninka su so biyu ra'ayil ayn a gani na ido a gani na ido idh fi manamika qalilan إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفتلتم ولتنازعتم في الأمر wannan kenan amma in mun ɗau ya raunahun lamirin yana komawa ga kanwa da aka fito za a gauza muminai kamar da sani su ɗari uku ne da goma sha uku ko sha biyar ko sha shida nan fa kafirai na su dubu to sai aka sa kafiran su rika ganin sun fi su yawa don su karya musu ma'anawiya wannan shine psychological warfare ma'ana ka rika ganin makiyinka ya fi ka yawa saboda ka tsorata ka gudu ga su dai su ɗari uku ne amma in sun kalle sai su rika ganin su kamar sun kai dubu biyu wannan sai ba su tsoro a abin nan a cikin zuciyarsu ɗaya kenan ko kuma idan ka ɗau ɗaya fassarar wacce mafiyancin malaman tafsiri suka tafi a kanta wanda kuma imam al tabari ita ma <clears throat> ita ya zaɓa cewa ya raunahum ko ta hum ɗin lamirin yana komawa ga fi'ar muminai ma'ana muminai su ne suke kallon da aka to za a gwabza sai suka raka kallon kafirai cewa sun ninka su suka raka ganin cewa sun ninka su amma fa wannan Eh, wannan yake da suna a ido ne saboda ubangiji ya rusa abin ya ce ra'ayi ayn ba a hakikanin gaskiya ba a ido ne da aka zo za a gwabza sai suka gano ai ba gaskiya ba ne wannan abin da idonsu da khayal din su ne yake a riya musu saboda haka kowace fassara an ka ɗauka akwai abin da yake karfafata na nasoshin Alƙur'ani can ya ce idhrikahumullahu fi manamika qalilan walau arakahum kathiran lafashaltum wa latanaza'tum fil amr kaga wannan ya karfafa waccan fassarar ta farko kenan tunda annabi sallallahu da ya dan kwanta yana bacci sai abin nan sai aka nuna masa cewa wannan jama'ar kadanci kadanci bas kai su ba har ubangiji ya nuna cewa da ya nuna maka yawan su na hakika wannan da ya karya muku man'awiya da kun tsorata kan agwabza ma wasu su fara wato su samu rauni tun kan kafin a samu raunin takobi zai zama sun samu rauni na ma'anawiya ma'ana na zuciya to duk wanda muka ɗauka ne ubangiji yana nuna mai nasararsa tana tare da auliya'uhu wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha ubangiji shine yake karfafar wanda ya so bi da taimakonsa inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar lalle a cikin wannan a ce nan kaɗan ne nan sun fi yawa amma da suka fi yawan su gwabza da kaɗan amma kaɗan ɗin su fi su su fi ƙarfinsu har su zo suna kama su suna ribace su suna kashe su lallai akwai abin lura li'ulil absar da suke da tunani kuma wanda suke da ido da basira wacce take mai amfani na'am ubangiji ya ce zuyyina linnasi hubbu shahawat lalle mutane an wato kawata musu san sha'awai shaawe wana sha'awoyinsu sha'awarsu ta fi birge su fiye da komai mutane da kake gani an kawata musu mutane kuma fa ba mala'iku ba kenan an dai mutum ne to ya faɗi wannan kaci garin daga annabi zuwa ƙasa sai dai shi annabi sallallahu alaihi wasallam ana sha'awarsa Allah ya mata ya mata waigi ba irin taka ba zuyyina linnasi hubbu shahwat lalle an kawata wa mutane san sha'awoyi minan nisa'i san mata banina da 'ya'ya sha'awa sha'awan san mata ya tara mata masu kyau ɗaya biyu uku hudu to wannan maza suna da wannan sha'awar banina da sigansu da 'ya'ya kyawawa ɗaya biyu uku hudu biyar shida ashirin talatin arba'in an gano wannan an ce malik abdulaziz wajen saba'in gare shi yara to kaga wannan kuma jikoki ya yi sai a rika magana ɗari kuma yau kuma banda kwarkwara da sauransu ne to a kaga yanzu su malaman sadar rakiya suka yi duniya kenan an kalli rakiya kuka yi duniya <laughs> kaga ya ce mai zainalin nasu hubbu shahawat eh, an kawata wa mutane kuma tunda an ce an kawata wannan ba laifi bane tunda a cikin hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi yana cewa ma taraktu ba'di fitnatin a bayana ban bar wata fitina a zarra ala rijal wacce ta fa cutar da maza minan nisa eh fiye da mata fiye da mata ah, Samson and Delilah wannan labarin na akwai shi a Bible kuma yana nan a fairy tales na kananan yara na turawa wannan mutumin da ake ta so mai karfi ne to amma an rasa yadda za a ci karfinsa sai aka biyo ta matarsa yana nan da rika ne irin na da ma akwai sha bible wadda aka dai aka rasa ta ina za a ci karfinsa sai ta matarsa aka bi duk da ya san matar tasa auren da ya mata ya aure ta ne daga cikin makiyansa kabila makiyansa amma kuma santa da kinta an gano nan sai ya sa ya manta da wannan idan an zo ana so a yi masa a cutar da shi shi kenan sai ta ce ku bari sai ya yi bacci to amma shi kuma an rasa ina ƙarfinsa yake an rasa ina ƙarfinsa yake shi kuma sai ta zo wato ta yi ta shishige masa tana so ta ja ina ƙarfinsa yake shi kuma ya ƙiya gaya masa sai ya ce a kaza ne saboda tana so abokan gabasa su zo su kama shi in yayi bacci baya gaya mata gaskiya da ta ce su zo suna zuwa da ya farka sai doke su saboda inda ya gaya mata ba gaskiyan bane har nan dai ta ciyo wato ta ta kuka a san mace ta saka abu ta nema kuka sai ta cuce ka eh yawa da ta shi a gaba eh, an yi da kai ka kika bada abin da ake so to ko da ba mai mita bace ya zo za fita kuma ta kalle ka ce to shi kenan a da lafiya ka duba ka ganta da hawaye ka ga yanzu ta kira ma ma'ana wuya sai ka dawo ka ba da abin eh, <laughs> wannan makami ne wanda ya fi takobi ya fi bindiga da shi ake kisan mummuke cikin ruwan sanyi da shi ne dai da ta masa kuka karshe ya dauko ya bada ya gaya mata to shi fa sirrinsa a kan gashinsa a cikin gashinsa yake sirrinsa yana cikin gashinsa an dai za a aske masa gashi to babu shakka an gama da shi kenan eh, da ya bace ku ta samu reza ta aske masa gashi gaba ɗaya tana aske masa gashi ta tabbatar ya yi bacci sai ta gaya wa maƙiyansa su zo su tafi da shi yana farkawa ya gansu sun to ya amfani da ƙarfin da ke gida saboda shi mutum wanda yana doke falawa yana doke bishiya ma amma da ya duba sai shafa kansa sai ya ji kwalkwal sai ya san ya gama yawo kawai <laughs> shi ne labarin samson and delilah za ku je shi a labarin turanci na yara haka amma asalinsa a old testament a bible labarin yake to to kage yanzu wannan sharrin mata kenan ta zo tana masa tajlil kuma ta kai shi ta baro shi hubu shahawati minan nisa'i wal banina da ya'a wal qanatir al muqantarati min adh-dhahab da qanatir al qanatir wato Eh, jam'i ne na na na qintar qintar kuma an ce ne dukiya mai yawa dukiya wacce take da yawa shi ne al-muqantara yani wacce aka sarrafa ta al kafirin mukaddasa ita ce al-muqantara wacce aka samo ta daga zinari da azurfa kar ka ji ba a faɗi kuɗin ko ba a ce naira ba ko dala wannan dai shirme ne wannan takaddu ne sunansu note ko bill a yaren turawa takarda ce wannan da ƙurani yana maganar kuɗi ba su a ciki ba kuɗin garinku saboda shi yana magana ne akan asalin kuɗi me asalin kuɗi a azhabi wal fidda kawai eh, amma turani da suka raina mutane wayo a hankali suka sun din wato gold da paper note bill shine dola kuɗin amurka eh, duk da an kai kawo an wato ta bugawa akan <coughs> a gamsu a daina amfani da zinari a matsayin kuɗi means of exchange gold ɗin shine zinari a azahab zinarin na ado amma in an sarrafa shi kuma kuɗin da aka yi da shi shine dinar an gane wannan fidda azurfar amma an sarrafa ta ta zama kuɗi kuma ita ce dirham an gane bambancin to ubangiji da ya tashi ya ce mutane suna son tana dinari dinari saboda me saboda shine asalin kuɗi ayi ka tambayi mata ɗan wannan dan kunan nasu dan karami dan mai tsitsi a ja auna shi a wajen gursumeti ka ji nawa ne kuɗinsa nawa ne kuɗinsa ɗan dan mai tsitsi za ka ji dubu goma dubu ashirin dan mai tsitsi wanda dubu ashirin ce wato sai ta cika maka ajihu shi kuma yana cin ajihunka ba a san inda yake ba to ina ga dinarin um, zinarin da ya kai miliyan ɗaya za ka ɗauke shi ba wani mai yawa ba ne ba wani mai nauyi ba ne don a nuna maka valin asalin kuɗi kawai na cikin zinari amma da suka rena mana wayo suka raba mu da kuɗin mu tura musamman amurkawa suka ɓatar da shi suka bar mu da takaddun banza da wafi takaddu bola kawai wanda suna tsufa ana recycling ɗinsu sai dai a ƙona su a cikin banki in sun gama amfani amma zinare fa zinare yana nan da sanda aka gama sai dai ma a sashi a wuta shine fitina din ai fitina daga cikin ma'anonin fitina shine kona abu inna khulasatul jawhari tadhharu bisabk as-sabk shine a sa zinare a wuta a kona shi da an sashi a wuta to sannan ne za a gane na gaske ne ko na ƙarya an najabu ne sai zai fara narkewa amma an mai kyau ne komai dadewarsa ana sashi a wuta to sannan ne kuma zai fara kyalli ya nuna maka cewa fa shi zinari ne amma dai an raba mu da wannan shi sa da ubangiji ta sha'auna ma'aunin kuɗi ba naira ba dala ba wani shashanci kawai ne الذهب والفضة القناطير المقنطرة al الأموال min المكدسة من wal والفضة to mutane suna son tafa in an tashi maganar kuɗi an ce menene shi an ce wasu suna cewa alƙintaru alfu uqiya wa mi'ata uqiya an ce uqiya guda dubu shine wannan shine shine qintar eh, wasu kuma ba su damu da wani wasu kuma sun ce ma 12000 okiya okiya din guda 12000 shine qintar duk dai abin da ake nufi kawai ana nufin kuɗi ne mai yawa alqanatir almuqantara mutun ya tara kuɗin da suka fi karfin sa an da zinarin ne in ma da naira ne ya tara biliyan 300 to ya zai da ita ka gaya min wanda ya tara biliyan 300 ina zai kai ta min adh-dhahabi wal fidda wal khayli da aje dawakai almusawwamati masu alama al'asila alhisan ma'ana wanda suke kyawawa na asali wangiji ya ce ta yi mala hubban jama kuna son tara dukiya tarawa ta hauka wal an'am da dabbobin ni'ima kaga kana da raƙumi kana da alfadari kana da jumuna kana da shanu kana da tumaki garken shanunka guda 350 ne ko 250 ko ma nawa ne dai to duk mutane suna so su tara wannan min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'am wal harth da gona a yau a garin nan baka da gona to baka isa ba inda ka isa isheshe to kafin ka so kai kai katuwar gona eka ɗari nawa ce ma ko eka dubu haka eka dubu wal harth da haka gwargwadon dai yanda ka fita da ka misali wal to wannan fa ubangiji da ya gama ya ce zalika mata'ul hayati duniya duk sunansa mata'ul hayatid duniya jin daɗin duniya duk wannan abubuwan da faɗa gaba ɗayansu su ne mata'ul hayatid duniya wallahu indahu husnul ma'ab ubangiji shi kuma makoma da kuma tanadi wanda yau bayansa to yana wurinsa husnul ma'ab kyakkyawar makoma wacce ita ce aljanna ta tabbata a wurinsa wacce kuma suwa zai bawa wanda suke gudun duniya wanda ba sa neman wa'annan abin ko ta halin kaka ya bugu na wajen. ko kowa zai mutu su su tara wannan wannan kuma shine dama asalin jari hujja hujja ka jarinka an ka tara kowa ma ya mutu ba su kasa man ita ma abinci ce inda kai za ka rayu to shikenan kowa ma ya mutu wannan shine jari hujja Allah ya mana muwafaqa Allah ya tabbatar da mu akan tafarki madaidaici Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati